sila farin ciki na ke ce sila fuskar wata sabon fuska ce wanda ta basma basma me aka yi ba komai akwai komai na ce maka ba komai na ce akwai komai ya kamata kuma ki gaya mun komai ne haka na ce maka biki saba ba na amsoshi a da gajar taka sannan kuma da ƙarshe na tambayi ki kin ƙara ce min haka kika ce ba sama da take fara farin ciki ba ta magana haka ya kamata in san ne da gaske nake babu abin da kai ma ai ba wani kamata ya yi fito ki faɗa mishi abin da yake faɗa. in ba shi ne ya miki laifin ba sai ki faɗa mai wanda ya miki ya zauna kina wahalar da shi ha wai ne ba gaya ga menene ke faruwa eh menene a ga mun mana mubarak ne mubarak ne mubarak ne ci mu mutunci ya zage ni tas a cikin gidan nan abin da ya fi mu ciwo mahaifiyata da ya saka a ciki anya mubarak zai aikata haka kuwa abin da na faɗa maka gaskiya ne na san ko da na same ka na faɗa maka ba za ka amince ba shi yasa kawai nake bacin rai ai ba za ka taɓa amincewa da abin da za mu gaya maka ba saboda jini ɗaya ba wasa ba ne kun san me kuke faɗa ko sai ka faɗa mana ko kuma ka sake zage ya dai kamata ku ji tsoron Allah duk abin da kuke faɗa ya kamata ki gane cewa Allah yana madakata yana jiran kowa saboda abin da kuke faɗa ba haka bane kana nufin ka ce ni jahila ce kenan mama ki daina biye mishi jiya ma haka ne ka bacin rai ya dai kamata ku ji tsoron Allah da ba sai zai tabbatar da cewa abin da kake kai ta kai ta dan da ban da wallahi yaya kada ka yarda da su abinda da suke faɗa ba haka bane ai shi kenan abin dama da nake gudu kenan na ki yarda dawo gidan da wallahi gashi na yaro kakkani yana da mai zai yaushe ka ya duk abin da suke gaya maka ba haka bane ka gani ko wani abin da ke ƙara ɗaure min kai kina ana ma magana kana sake maimaita kalmomin da ka faɗa a baya ya ya kamata ka saurare ba zan saurare ka ba muddin zaka riga gaya min irin wa'annan maganganun muddin zaka sake maimaita min irin maganganun da ka maimaita a ciki ba zan saurare ka ba kuma idan ka ci gaba da haka ina tabbatar maka da cewa da ni da kai za mu samu bacin rai za mu samu babban matsala ni da kai yanzu ka kalli wannan matar dattijuwar ka dinga nuna ta da hannu kana rashin kunya kana fitsara a gabanta ya dace kenan I'm disappointed in you <laughs> Ka same mu ka tarar da mu muna dariya. Ko kana buƙatar ka shigo kai ma a yi da kai. Allah ya kiyaye ko a mafarki. Shi kuya za ka mu? Rashin kuya za ka yi mamanku? Ban taɓa ɗauka ana samun mutum mai shekaru da ƙarya ba. ban taɓa tunanin za ki tura gaskiya ki amfani da ƙarya wurin cutar da wani ba. Rashin kunya za ka yi mata? Idan haka ka ɗauka haka ne, eh rashin kunya ce, Saboda ni ba zan zuba muku ido na kuna cutar da ni a banza ba. Saboda ba uwarka ba ce. Ƙwarai kuwa, mahaifiyata ba haka take ba. Kuma ba zan so na samu mahaifiyata a haka ba. Don mahaifiyata ba ta taɓa amfani da ƙarya gurin cutar. Kai Mubarak, ka shiga taitayinka. Idan aljanu ne a kanka, ni baƙaƙen shaidanu ne a kaina. ducin mutuncin da za ka yi min kai min amma kai ya je kan mahaifiyata duk wanda ya taba min mahaifiyata zan iya kashe mutum akan mahaifiyata zan gaya ma wannan ka riga ka san waye ni ka san ni ni lawan na kan junction yaushe ka zama haka yaushe ka zama dan iska ya kai hakuri baka fahimce ni bane wasu sun sa ka manta wane ne wasu sun sa ka manta irin tarbiyyar da ka sanna da ita dala yi min shiru baka da aikin yi ko yaushe da an da ka bude baki sai da ka dinga zayyana irin wannan maganar ba abin da ka sa a gaba yanzu sai wasu kullun aikin wasu kake to ka tsaya ka gyara kanka iskancin ka ya kai har za ka kama dambe da wan bas ba yaya ni ba dan bane da shi ba kaniyar ka kai idan ba dan ba kai ba tambaye ka nake kaniyar ka kai ba zan maida maka abin da ka gaya min ba saboda mahaifiyata ta gaya min cewa na bi ka sau da kafa ka cewa rashin kan naka ya kai har za ka iya kallo na kansa sa'in da ni da yau ka gane waye Mubarak, ban fahimci inda zaren labarin nakan nan ya dusa ba fa. Yadda na nuna maka haka abin yake. da har na fara tunanin ɗaukar mataki na gaske. A'a, karka yadda, karka saba ya dawo in su mutum biyu su zo su shiga tsakaninka da ɗan uwanka. Matsalar da baku taɓa samu da shi. To amma me yasa bai fahimce ni ba? Ya kasa gane cewa abin da suke faɗa ba haka yake ba. Ka san illar mata guda biyu ko a gida? To mata da ka sani babu abin da ba za su iya sawa ba kuma babu abin da ba za su iya ruguzawa ba. Saboda su ga sun samu sun yi a cikin ɗan abin da suke so. Kuma balantana ma matan kansu a haɗe ki. yanzu me kake so ne abin da nake so ka yi ka tuna nasiyar da mahaifiyarku ta bar muku ka manta da komai ka haƙura kuma in Allah ya da komai zai zo ya wuce ka ji mubarak na gode nazar da ka tunatar da ni abin da na so na manta insha Allah ne kuma na yi alƙawari daga yau ba zan ƙara biye musu ba zan ci gaba da tarairayar dangantakar da ke tsakanina da ɗan uwana domin komai ya wuce Lafiya? Lafiya. Kuma kake ka banke ne ne ko kai ban gane ba? Amma na zo ne na bashi. To. Kuma ki hakuri a kan akan da na yi. ke hmm. kaina na zo na yi tunani na ga abin da ne ban kyauta. Kuma insha Allah na yi alƙawarin hakan ba zai sake faruwa ba. Saboda tashin hankalin bashi shi da. Ban yarda da wannan ba. wannan sabon munafunci ne wani salo ne ka ɗauko kana neman ka yaƙe ni da ni da ‘ya'yana a cikin gidan nan. Umar, menene wurin haɗu? Kawai tashin hankalin ne ba na so. <laughs> Ya dai? shi nan Mubarak ne. tahowa ya kuma zai buge ni kuma wai har ma yake min gargadin cewar in shiga tete na kuma ma wallahi sai ba ya kashe ya samu in ba Wai lafiya ka lokwa an ba shaye-shaye ka fara ba? Lokaci guda? ɗabi'unka halayenka gaba ɗaya sun sauya haka kira a na ka tsinta wannan halin wannan ba gadon gidanmu ba ne a wani gurin ka je ka tsinta wannan halin wallahi to na so ka fahimci wani abu ɗaya kai gaggawa gyarawa idan kuma baka gyara ba wallahi za ka yi da na sani saboda abin da na tanadan maka zan maka hukunci sakamakon abubuwan da kake aikatawa ni ban san ma sunan zan kira shi ba sai dai kawai na aikata ka ji na gaya haƙurin da ka ci gaba da yi don idan ka sa damuwa a ranka karatunka zai iya samun matsala kaga fa yau ba kai wani abin kirki a makaranta ba ya mai gaskiya ko zai ji na gano kamar ni yare na wannan kai sai an ana maganar gaskiya sai ka riga sako wasa ke da an yi magana ki ce yi maganar wasa gaskiya na faɗa saboda na ga kusancin da kike da shi a wajensa ne saboda kina matsayin babe kuma kina eh kin gane ai ko shi sa kika je ina gaya miki ko ki gaya Dan da har zai ji nima zan ji daɗi domin kuwa damuwar su za ta iya zama damuwa ta nima in dai na bari damuwa ta ta zama damuwar ki tabbas ba zan mafi wata ba idan mutum ya ji haushi shi ma ya yi samu wuri dai mu zauna. A kai da Allah sai mun zauna. Ka zo ka raka ni mu shiga ɗakin nan mu je mu dai. Kai ba yanda zan je fa ba kai ka ja mu kai dare ba. Da Allah ka rabu. Ka san ba zan iya nemi shi ne ka ba. Me yasa ka sa mu kai dare? Da Yana rike ni wani a. Ba zai saya ma riga? Ki tafiyar ka mu da gidanmu? Ku da gidanku ya aka yi zama gidanku. ya ne baby wai ke jira nan a gidan nan ni ne babban yaya ni ne yayan asma matan mai gidan ban sani ba ai sai yanzu da ka faɗa mai sani gaskiya baby a gaskiya bana munafunci daga ganin ki kawai na ga kin shiga raina sai na ce ina ma za ki zama matata watan aure kenan kin gane an ya ka san ko ni wace ce ni fa ba ko mubarak ce ya za da saurari irin wannan kalaman daga baki mubarak wannan yaran <laughs> baby bar ta wannan yaran da Allah zo mu je daki na nuna miki wani abu da Allah kin ji baby tashi mu je man dakin na nuna miki abin mu je ina mu je daki na nuna miki wani abu ashe kai mutumin banza ne ban da wawanci za ka zo kana bin yarinyar da ba budurwarka ba ka ce sai ka kai ta ɗaki ta karbin siya ko budurwarka ce yamma da kake duba ba shi ne ka take shi idan kika sake zagi na zan tsatsayar miki ya ko dabba ka yi wa wannan ai kana ne ɗan adam wannan wani hmm. eh yanzu suka ce za su yi ba a ka gane ko hmm. wato kana takamar cewa kai ƙani wani shi sa za ka yi aikata eh hmm. to aini ban ga laifin da lawanyi ba kawai daga ya ga cewar an kawo mata sama da biyar a cikin gida waccan kan waccan a falo ɗaya saboda Allah sai ya zama abin faɗa ko kuma abin laifi mata biyar eh kai kana tunanin cewa kawo mata gida abu ne mai kyau a ce mai kyau yaya ba ɗabi'a ba ce amma ka gama mubarak kai haƙuri ka faɗa mana abubuwan da ba ka so ni ina ƙaunar ka ne a matsayin kai ƙanin mijina ne don Allah ka damu da farin cikin mai gidan nan ka taimaka mana ai dan ya ga cewar yana da gado ne a cikin gidan shi yasa yake yin abin da ya ga dama wannan ita ce magana hmm? me kuma ka shigo yi min nan gurin ba ki yarda da kanki ba kenan ba ki san zan iya miki komai ba shi ko kin san cewa duk abin da kike yi ba abu mai kyau bane ai ko me ya faru kai ka ja kuma kai ka bijiro ta hanyar da bata dace da kai ba kana tunanin sharrin mace ɗaya abu kankani ne balantana sharrin mata biyu kin tabbatar mm, na tabbata kai hakuri da abin ya faru ba damuwa na yi haka ne domin na kwatan miki yancinki kuma kuma hakan ya janyo matsala tsakaninku da 'yan gidanku <laughs> wannan matsala ce wanda na saba ganinta ka dai dinga hakuri da su ko don yaya abdallah idan da ba don shi din ba ba su isa ma su yi min abin da suke min ba Allah sa dai su gane gaskiya amin ya Allah Don Allah zo ka je ka taimaka min kaji? Me faru ne? Wani abu ne yake shiga min ɗaki. To babu kowa a gidan ne? Ɗakin ka shine a kusa da ɗaki na. Don haka na zo neman taimakon ka. Amma idan ba za ka yi min ba shi kenan. A'a zo. Menene a cikin ɗakin nan? Kadangare ne shiga. Kadangare kuma? wallahi baka gan shi ba kato kato to da shi gashi baki ni kuma ina tsoron kadangare dan Allah miji yawa zo ka gani ta nan gurin ne abin yake a'a kaga ko ya biyo ta nan ne eh shiga ta nan yawa yana nan gurin a ah, shi kenan bari yayanka ya dawo Khadija inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi sai Khadija inna lillahi wa inna ilaihi ko da ke na san yadda zan yi da kai ka fita ka bar gidana ai ban taba tunanin cewa haka ke ba ni ina kallon ka mutumin kirki a ce kwarto ne kai ban sani ba eh to bari gaya ma ko ka bar gidana ko kuma in kashe ka in so ni ma a biyo baya a kashe ni na ya kamata ka tuno da wasiyar mahaifiyarmu duk abin da za ka yi min baran taɓa tanka maka ba ba ka da wani da ya wuce shi duk wani wanda za ka yi mu'amala da shi ko wata ko wasu Allah ina roƙon wannan alfarmar ka riƙe shi da kyau matsayinsa na ba shi da kowa sai kai insha Allah umma mubarak na san kana yi wa yayanka biyayya ka ƙara akan biyayyar da kake masa ka yi masa biyayya kamar yadda za ka yi min ne mahaifiyarka ko mahaifinka ka ji ko Allah ya haɗa kawunan Allah ya ba ku haƙuri da juriya wasiyar ma mu ko ina sani na san cewa kashi 80 daga cikin 100 na dukiyar nan dukiyar kace zan baka abinka amma ka sani kashi 20 din da ya rage nawa dan kadan ya ishe ni rita in yi rayuwata daga yau sai bana ba na so in ƙara ganin ka inda nake tafi ka bani guri ko shi yaya abdullahi da kanshi ne yanke wannan hukuncin sai ka ce wani karamin yaro kada ka ga laifinsa ya yi tozali da ni ne ta yadda dole zai yadda ya kamata a ce ya san halinka wannan shi ne abin da yake damuna bara in kira zubaida in ce mata ta zo ko ta zo mu je asibiti ko aka gani hello zubaida ya ne ya gari da Allah ina son ganin ki a gidanmu ne gaskiya akwai matsala wallahi eh mubarak ne ya zo gidanmu kuma akwai matsala wallahi ina so mu ji asibiti da shi ne ok tashi kenan sai kin san ba wani labari ba ma a siyarwa ne masu garin a wani ko ka taba ganin na cewa sha kake oke good sai dai an jima rana ya lafa sai yanzu wallahi rana yake sai mu da ya kamata a ce mu je samu sai mu aika in samu sai mu wa ka zo da gaskiya ba ka san ita sigari idan rana ta dan sanyi zaka ji tana shiga kai amma idan ka sha a zafi kwata-kwata zaka ji ba wani test inda ka sallami kamar ruwan haka ke shi haka take ba ba za a samu sigarin bane ma tashin hankali daga ta mala ba ku ba bol bane ba ka ce wuri ma Manchester Barcelona oke wannan magana ake ta oke ne kwanto da hankali to shi ke da gani sai a nemo ta mu gani ni Allahu akbar ya jin ne ya jin ne wannan gure tuwo da kai sai ka dinga wani goyon mai ba. to shi kenan ai muna tare a jin yi ko a a jin alaikum salam lawan wajen ka na zo kana nufin ma baka san me ya faru ba ko yanzu wannan hukuncin da kuka yi wa mubarak ya dace ko da yake haka ne halayyar ɗan adam kenan ka saka wa mutum da alkhairi ya maka shari ni fa abin da ba ka gane da shi ne gaba ɗaya fa ban taɓa tunanin abin zai ɓaci haka ba ban yi tunanin zai lalace sosai haka ba ban taɓa tunanin haka ba gaskiya ka sani wani lau yanzu gashi ka raba soyayyar ɗan uwa da ɗan uwa soyayyar da tun suna yara ba su taɓa samun sa'insa ba tsakaninsu amma daga shigowar ku cikin gidansu kashi kun dan kun raba dangantakarsu gaskiya baka kyauta ba wannan ba halin maza na kwarai bane me gaskiya haka ne kuma wallahi Allah sai haƙin shi ya dawo gare ku kuma sai Allah ya saka mai Allahu akbar ihun kuje yi ka san me zai faru ban wayata Banban ban kata kana da hanyar da za ka yi ka gyara zumunci ya da in ba ka ba ka san hukuncin wanda ya zo dangantaka dan uwa da dan uwa kuwa wallahi ka ji tsoron Allah ka san illar raba dan uwa da dan uwa kuwa ka san hukuncin wallahi in baka yi gaggawan zuwa ka je ka shirya tsakanin su ba wallahi zaka ga abin da zai faru da kai tun kana rayu kuma ya rage ruwanka sai an jima tashi ah. tashi baka dauka ba kenan ah. na ce rayuwa ce to an <laughs> <laughs> haƙurin da za ka ci gaba da yi don idan ka sa damuwa ranka zai iya hada ka yin komai ka duba fa yau asko ka sa yin komai kai gaskiya ne ki gaya mai gaskiya ko zai ji saboda tun ɗazu nake ne amma ya ki ya saurare ni da ya kamata ka dinga sauraron shi abokinka ne na tabbata kuma gaskiya yake gaya maka saboda ko da zai ji magana na ba kamar yadda kike budurwar shi ba matsala ta da kai sai ana zancen gaskiya sai ka riga sako wasa a'a kin san komai fa sai da raha ko ba gaskiya ba ta haka ne zai sa duk abubuwan da yake cikin zuciyar shi ya gudu ko ba gaskiya ba ko kaga matsalar su za ta iya zama tawa in dai na bari damuwa ta ta zama damuwanci, to tabbas ba zan yafe wa kaina ba yawwa an zo wajen dama na san ana tafi sai an kawo wajen gaskiya abin da kawai kuma ne ka faɗi ban ji daɗi duk da cewa ni ce sila hankali na amma ya tashi kuma nake jin daɗi ai ba wani laifi kika ba ba shi kika mishi laifi ba an akwai wanda ya mishi laifi ma ni ne ko na ga shekara da shekaru kuna tare kuma a cikin gani ne godiya ya kamata in miki saboda kin sa na gane wani abu daga cikin halinsa wanda ban gane ba da amma kuma kuna ji kana ci zaka kwashi miki kan shi. Kwarai kuwa kashi 80 daga cikin 100 na dukiyar nan dukiyarsa ce ba tawa ba. Kawai dai juyawa nake. Saboda haka ina ganin lokacin da zan ɗauki dukiyar nan bashi yayi saboda kai zo ya raina ni. Yanzu ba mahaifin kuɗi ba ne? Kwarai ba mahaifin mu ba. Mahaifin mu ce ta mana wacce irin tarbiyya wadda mutum zai tunanin cewa ni da shi waɗe ba ɗaya muke. Amma mahaifinsa daban na daban.

wannan ciwo da kafa na uku kuma mun kai ta asibiti a cinye wannan ciwo na ba na asibiti ba ne kuma na samu labarin cewa yan kamfanin da suna cin suna abubuwan da suke so suna so masu danna kamfanin ko mama yima Kwaya gaya miki haka ai ni na sa ta dama ta nin abin da yake faruwa saboda ganin kana kwance baka da lafiyar nan komai yana can yana kokarin faruwa ba san me suke ba saboda bidiyo da nake yi abin da aka tabbatar da cewa wannan rashin lafiyar naka ba na Allah da ba ne ba su suka yi haka da su kwanta da kai na gode yanzu me kike so a yi so so nake mutum ka rubuta shi duk wani takardu ba kuma kan halitta da wani kasuwa ya ai ba kamfani na bane kamfanin kanina ne sai dai yanzu a nemo shi ai duk inda kake tunani duk mun je da inda ka sani da inda baka sani ba duk mun je mun duba shi ka ɗauka wannan aikin da nake yi na wasa ne ya suma suma kuma eh kira likita ya sauri ya suma ga dukkan alamu ba zai yi yadda muke so a sauƙaƙe ba. Kafin mu bi shi dole, yana buƙatar mu bi shi ta ruwan sanyi tukunna. Ki nemo min shi domin a tabbatar da tsaro akan fitar da maganar rashin lafiyarsa. haba ni dai na riga na gaya miki na riga na gaya miki da ce in dai wannan wautacci to ki cire ni a ciki wallahi ki cire ni a ciki sai ka ce baki san halina ba kai mata haka ba domin duk fafata wannan da take yi ba kan kowa fa take yi ba ba kanka take yi kai take ma wannan kokarin ka ba ta dama ka gani mana yanzu duk farin cikin da aka sirka shi da cuta babu ni a ciki ni fa dama fa nake jira in samu fa in wargaza wannan shirin nau ashe kai mutumin banza ne in iska ne kai ban sani ba to bari ka ji billahi lazilawan idan ka sake ka ce za ka bata min shiri wallahi za ka ji ba daɗi so mutum ka ci ka iya tafiya gobe sai mu neme ka ma'aiwatar da sauran abin da ya rage ko da fatan dai kuɗi na dai ba za mu samu matsala ba ko shikenan ka je kai hakuri abdallah tafiyan namu anan ya kamata mu dakata motar ta shanya man kuma a cikin dokar daji don haka a nan ya kamata mu baka ka ji abdallah <laughs> akwai matsala wace irin matsala nazir akwai matsala Shi ne ya ce wace irin matsala yaya abdulla ne ne mafarki ana jin shi za a kai shi cikin rafi mutane ne suke tura shi cikin ruwa Hawa mubarak ka daina barin irin wayannan ƙananan damuwa su shiga cikin zuciyar ga su zama maka wata matsalar da ba mafarki ne fa ba kuma ce lalle dole ya zama gaske ba ba dole bane sannan kuma ni ban ce ba dole bane ya zama gaske na yi sakaci tun farko ku taimake ni ina za mu je yayi addu'a na yi sakaci tun farko wallahi so yanzu ka san me yake so da kai ya hakuri yanzu zan fita in na fita sai in leƙa ta wajen shi ko zan gan shi in yana lafiya sai in gaya wannan ba shi bane kawai mu tafi a taimake ni shikenan kaga kawuna malami ne muna buƙatar ganin sa ya zami yanzu kake so za ta fi ne Kai hakuri haƙuri da abin da zan faɗa maka saboda ya wuce ranar farin cikinmu kai kuma a gurin ka ya wuce ranar baƙin cikinka duk abubuwan da yake faruwa a cikin gidan nan ba gaskiya ba ce kuma mubarak da ka gani mu muka yi mashi laifi bi mana laifin komai ba mun yi haka ne saboda maraba ku kiyar hajiya balaraba saboda ba za mu iya hakuri da ita ba kuma ka san wani abu tun ranar da ka fuskantar da ni ciwon ga kaunar da ke tsakaninka da kananka ka san me ya faru gidan boka kawai nake so mu je mama mhm. shikenan na san yadda za mu ba shi kawai <laughs> <laughs> kai kuma sai ka hau ka yadda haka bari ruwa ya fi ƙarfin jini a jikinka barin ji in gyara kwalliyata nan da minti talatin za mu je mu kwashe duk wani dukiyoyinku ta hanyar ƙarya da zamba <laughs> ne kuwa? Ba shi. Ɗuma wallahi shi ne. Mutumin arziki. Zan dakatar da ku da cimma burin duk wani abu da kuke so ku yi in dai ba mai kyau ba ne. Na yi nadamar haihuwarka. Yanzu irin wannan tonan asirin kenan kake ka kai mini iye eh? Ko ka je ne na maka magana? Iya, da su mutunci? Ba laifin shi bane. Wallahi tallahi ban san komai a kai ba. Ba komai lawa. gaskiya ne ban da lafiya amma na rufe bakina ne ba don komai ba don ina ganin hakan shine zai zama min hanyar tsira ya kake so a yi ina so ka je kamfani na ka samu sanar railway ka gaya mai cewa ya baka jabin takardu ka zo ka kawo ka ajiye a cikin drawer nan in ya so original din ka rike min su a hannunka haka kake so haka za a yi sai kuma na gaya ma taku na gaba taushi kenan ba ma. a na ji duk bayanin da yi mhm. to ya kamata dai ka hanzarta da wajen Allah saboda mu samu biyan bukata ka san an damu da abin nan ok ba komai an gama ba Mama, bai kamata muna tsaya muna wannan maganar ba ba wanda ya kamata mu a yanzu mun shiga mun lalata ai sa ne ma zan yafe mu in bar ku ba tare da hukuma ta hukunta ku ba na yi rashin lafiya amma na daɗe da warkewa kawai biya ta ku yi in ga iya gudu ruwanku lokacin da ku zo min da maganar lauya da kuma takardun kamfani lawan ya zo ya same ni ya min duk bayanin da ya kamata a ce don in san cewa babu hannun shi a wannan magana saboda haka sai na bashi umarni barista kun ji abubuwan da aikata saboda haka ko ba komai ai ya aikata aikin kwarai ko dama wani lokaci wasu dama ne ba sa samu idan suka samu dama za su bar hali da suke mummuna marasa kyau su dawo ta farki madaidaici musamman ma kamar shi da kika jefa shi ga halaka tun yana yaro kika jefa rayuwarsa cikin haɗari saboda kawai baki kika haife shi ba kin yi mamaki ko a ya gaya muku ba abin da bai gaya mun. abin da ya sa kenan ka cutar da ni cuce ni ba cutar da ku yi ba bai cutar da ku ba ko kaɗan taimakon ku ma yi yanzu gashi nan albarkacinsa ne zan kyale ku ba zan miƙa ku ga hukuma ba abu ɗaya zan umarce ku da shi za ku tattara ina ku ina ku za ku fita ku bar gidan nan da minti biyar kayanki da komai zan sa a turo miki daga baya saɓanin haka kuma

Lawan, na gode Allah saka da alkhairi duk abubuwan da kai. Ah, yalla bai ne da godiya. Saboda na riga na fidda kaina da duk wani zargi a wajen Allah. Na gode sosai Allah saka da alkhairi. Haka ne, wani lokacin zama da kishiyar uwa idan aka samu zaman ba mai kyau bane sai ga ta jefa yaro ga haɗari amma na tabbata idan irin wannan yaran suka samu dama za su iya gyara duk wani laifi da suka yi a baya su zama mutane na kwarai kamar yadda kai yanzu yanzu abin da suka yi ka san ni ga halin da ke ciki cikina na kin zo da shi amaryata ne alkawar za da baki nema shi ne burina farin ciki na ka zo da shi sugar